wani dan ta'adda nan kuma dan bindiga a yankin Niger Delta mai suna Osi Ibori da ya yi kaurin suna wajen jagorantar tarwatsa yan mai tare da satar danyen mai a yankin na Niger Delta da fashi da makami wanda kuma ya ikirarin cewa yana da mayaka kimanin dubu bakwai da general general a cikin su yanzu dai tasa ta kare domin kowa rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta ta sanar da bindige shi har lahira a sakamakon wata musayar wuta da ta afku a yayin da suka kai masa farmaki wannan da ya ci gaba da aka samu ya tabbatar da cewar bisa ga bayanai za a samu lafawar al'amura da suka shafi fashi a kan teku da fashi da makami a wasu biranen yankin Niger Delta da fashe-fashen yan mai da dai sauransu domin jin yadda abin ya afku na yi hira da mai magana da yawon hidikwatar tsaro ta JT ATL da ke yankin na Niger Delta Manjo Abdullahi Abubakar wanda hidikwatarsa ke jihar Bayelsa ga abin da yake cewa. Dakarunmu na haɗin gwiwa suka kawo ƙarshen OC Ibori. Shi OC Ibori nan shi ne shugaban masu da ƙayan baya da suka addabi dawa na jihar Legas a jihar Ondo idan za ka iya tunawa shi ne ya kitsa sace-sacen mutane da ake da aka yi a wannan makarantar addinin Kirista da ke Ikorodu inda aka sace ɗalibai da malaman wannan makarantar don sai da aka biya fansa aka sake su. Kamar an kashe shi ne a yankin Najeriya Delta ko kuma a can yankin kudu maso yammacin Najeriya ne. Eh ka san ita jihar Ondo kudancinta ai shi ma kamar yana cikin yankin Niger Delta ne kuma akwai crisp surkuwayen ruwaye surkuwayen ruwaye to saboda haka za ka ga yawanci waɗanda suke ɗan ta'adda wanda suke aiki a ɓangaren delta da babu duka har hmm. nan kudancin ondo suna ta'addancin su a waɗannan wurare saboda haka shi an kashe shi ne a wani da ake kira eh, ijafa a karamar hukumar iseido a nan jihar ondo sannan kuma sanadiyar sun kawo mutanen muhari inda aka yi musayar wuta a wannan musayar wutan aka kashe shi da wasu daga cikin mutanen su da yawa yawa daga cikinsu kuma sun samu raunuka noma mun rasa soja guda ɗaya sannan kuma sojoji mu guda uku sun samu raunuka. Da haka kuma na ji ta bakin wani mai sharhi akan harkokin tsaro Dr. Aminu Mode na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto kuma ya yi fashin baki kan kashe ire-iren waɗannan ɓata gari da tasirin da zai yi ga jama'a ya ce. A su kaka da 'yan ta'adda na galata masu mashe bututu masu kama sace mutane ya ta'allaka daga goyon baya da gwamnatin tarayya ta ba sojojin sai an ƙara musu makami an ƙara musu goyon baya da aka shugaban yan waɗannan ta'addar tun da ana kashe shi za ka tarar da cewa lalle magoya bayan shi za su gaba da wacewa. matsalolin tsaro dai a yankin niger delta ba wani sabon abu ba ne kama daga ta'annatin yan bindiga da ke fasa bututa yan mai suna satar ɗanyen mai da kuma masu satar mutane don garkuwa da su domin neman kuɗin fansa da yan ƙungiyoyin asiri da dai sauransu lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya